da yake jawabi ga manema labaru a garin Kaduna kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya ce dukkanin ɗaliban makarantar kwana ta kimiyya da ke garin Ikaran suna nan kalau. Akwai wasu wadda suka yunkuri na garkuwa da wasu ɗalibai a makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke garin Ikara a ƙaramar hukumar Ikara. to amma Allah cikin ah, ikonsa da kuma hazaka da kuma kokari an an karar da jami'an tsaro wanda suka kunshi sojoji da 'yan sanda kuma Allah cikin hukuncinsa ya taimaka mutane da ake kyauta da zaton masu garkuwa ne da mutane ba su samu nasara a wannan makarantar ba ɗalibai 307 wadda suke a wannan makarantar dukkan su an kirga su babu wani guda ɗaya wadda ya batan dabo. Sai dai duk da bayanin kwamishinan tsaron wasu al'ummar garin Ikaran sun ce harba-harba dai aka ji kuma an ce wasu 'yan banga ne suka taso daga wani taro. Amma ba wai 'yan bindiga ne suka kai farmaki wannan makaranta ba. Ko da dai na tuntuɓi wasu daga cikin ɗaliban wannan makaranta da a su aka yi wannan harbe-harbe da kuma ɗaya daga cikin iyayen yaran da ke wannan makaranta. muna zaune muna girki kawai sai mu ji ƙara bandiga sai mu ƙara jin harbin wata bandiga mu muna karken section sai mu gaza sun taho da gudu sai mu ƙara jin harbin bandiga muka gudu mu yi can haka sai nan ma mu ƙara jin harbin bandiga duk inda muka yi mu ji ƙara harbin bandiga sai mu zo mu tsaya guri ɗaya nan take yan sanda su yi su taho shine barayin suka gudu yanzu kuna ina kun koma makaranta ko kuwa ba mu kowa makaranta ba muna nan a gida na hayan tsoro ke ji kiyaye dai in yi jikka kada wajen gaskiya ba zan iya kwana a makarantar nan ba. Ni ɗalibi ne akan wannan makaranta. Harbi na farko sun ji harbi na biyu. Shi ne kawai sai a ƙara jin harbi duk a hargitse. Wasu su yi can ƙasa wani gari, wasu kuma su yi can cikin daji, wasu kuma su tafi police station. wasu kuma su dawo cikin makaranta wajen malamai wasu wasu har raunuka su ji eh gaskiya ne ina da ƴaƴana guda biyu a makarantar da suke karatu to ni dai yara sun zo mu a ta dan ɗaya ma har yanzu ya kasa cin aminta saboda firgitar da yayi wallahi kuma muna cikin jimamin wannan lamari gaskiya mu muna son yara su karatu amma tsakanin da Allah ina na irin wannan, kaga ba da za mu bar ƴaƴan mu su karatu a wannan makaranta dole ne gwamnati in tana so yara su yi karatu a dauki mataki to ko me masana harkokin tsaro ke gani game da hauhawar harare a makarantun jihar Kaduna juya hayashin kwamaritaya na da irin nashi tunani. Ina gani sakamakon irin ikirarin da mai girma gwamnan jihar Kaduna ya yi na cewa a fuskanci mutanen nan a gaba da gaba da su a gama. Shi ne kamar an ce musu kula ne su kuma suka ce cas. Dan in muka duba akasari tara hanyar da suke ko ɗauki ɗaiɗai da suke wa mutane ba a cika samun labarin shi ya bi duniya ba. Sabanin in sun je makaranta sun ɗauka. Kuma daga cikin abin da zai ba mutane mamaki shine a ce in aka yi la'akari da ɗaukan 'yan makaranta da aka yi na cibo Chibok aka yi na Darci, aka yi Kagara aka yi Jangebe aka yi Kankara gefe gefen gari ake zuwa ake ɗauka. amma sai ga shi a jihar Kaduna an shigo har cikin birnin Kaduna nan Mando an ɗibi yara an tafi da su sai ga kuma na wannan makaranta a Ikara to wannan ba za a ce siyasa ba abinda za a ce kawai suna so ne su nuna gwamnati in ta shirya su ma sun shirya kuma suna nuna cewa ba inda ake tsammanin za a gan su bane kaɗai za su iya bullowa ta nan su bulla can to kaga kenan ta ina ne gwamnatin za ta bi su dama dai ko bayan sace ɗaliban kwalejin horar da ayyukan sha'anin gandun daji da ke Kaduna da har yanzu ba a sako ɗaliban da aka sace ba 'yan bindigan sun yi yunkurin kutsa wata makaranta mai zaman kanta ta Turkiya da ake kira Turkish International a Turance. Kafin wannan yunkuri na shiga makarantar sakandaren kwana ta kimiyya da ke garin Ikara. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.